A halin yanzu dai an kammala zaben gwamnan jihar Osun inda hukumar zaben Najeriya ta ce babu wanda ya zama zakara. Alhaji Aliyu Bello shine mai magana da yawon hukumar zaɓe ta Najeriya. Sakamakon zabe ya nuna cewar jam'iyyu biyu da ke kan gaba suna kan kan kan yadda jam'iyyar APC ta samu ƙuri'a dubu ɗari biyu da hamsin da hudu da ɗari uku da arba'in da biyar. Jam'iyyar PDP ta samu dubu ɗari biyu da hamsin da hudu da ɗari shida da casa'in da takwas. Wanda idan kai la'akari bambancin da jam'iyya ta kan gaba da wacce ke bi mata ƙuri'a ɗari uku ne da hamsin da uku to amma in an duba a cikin zaben akwai adadin ƙuri'u da suka shafi rumfuna daban-daban a faɗin jihar wanda in kai adadin shi ya kai ƙuri'a dubu uku da ɗari hudu da casa'in da takwas kuma bisa dokar hukumar zaɓe ba a bayyana sakamako har sai in an samar da damar da ta ba da wa mutanen da ba su yi zaɓe ba damar sun kada ƙuri'a su don haka sakamakon da yanzu ya fito daga hukumar zaɓe ya yi nuni da wannan zaɓe kusan ya haɗa cikin abin da ake kira inconclusive wato ba kai ga kammala shi ba har sai a nan gaba idan hukumar zaɓe sun sai da ranar da sauran rumfuna da ba su samu damar jefa ƙuri'a ba yadda wannan adadi na mutum dubu uku da ɗari hudu da takwas suka jefa ƙuri'a to wannan a tsakanin ne za a samu abin da za a yafa ma kowace jam'iyya da suke da take kusan na ɗaya da na biyu don a gano waye nasara. Wato a hali yanzu babu wanda ya ci zaben gwamnan jihar Osun tsakanin jam'iyyar APC da PDP kenan. Eh wannan zance aka yi a halin yanzu ba jam'iyyar da ta samu nasarar lashe wannan uh, takara da aka yi yanzu a mukamin gwamna a jihar Osun. To sai zuwa wani lokaci ne za ku za ku sake yin wani zabe wanda zai fidda zakara a wannan zaben gwamnan jihar Osun. To nan ba da da ba kuma za ta bada sanarwar ranar da za ta yi wannan zaben cike gurbi a zaben da zai bada dama a rumfa da zaran sun jefa an samu sakamako da wurin su abinda kuma dai za ta yi shine za ta dora akan sakamakon baya saboda ta bayyana wanda ya nasara to ko yaya jama'a suka ji a game da wannan zabe Jafaru tura Turaya Jafaru zan kai kana jihar Osun ne ko kana jihar Osun eh. ya kuka ji da wannan sakamakon zabe to sakamako yanzu ma da nake son ga hankali ya ɗauki abin ya kai ya ɗau zafi yanzu ga baki ɗaya ainihin ma yan tarihi sakamakon zaben. To ai an ce ba wanda ya ci zaben gwamna har yanzu mai babu wanda ya lashe zaben. Shi ne ce manzo ne jama'a man za ta tana sosai an ɗauki matakan tsaro sosai da sosai. Shi ne ce ba wanda ya lashe zaɓe yanzu shi ne haka ce an dakatar da maganar sakamakon zaben sai nan gaba. To ya kuwa ga wannan mataki da INEC ta ɗauka? To wannan mataki ta ɗauka tun da abu ne na zama lafiya ya yi daidai amma gaskiya zaɓe an yi zaɓe gaskiya zaɓe ne gaskiya da gaskiya ba ma kuɗi. Sunana Jada. Ni dan jam'iyyar ne. To ya kaga wannan sakamakon zaɓe na na gwamnan jihar Osun. Wallahi sakamako ya yi kyau. Saboda mi? Saboda sun ba abin da APC sacci sun sun sai sun da abin da PDP sacci To amma maganar da ni da wato shi kakakin hukumar zaɓe ta Najeriya ya ce har yanzu babu wanda ya zama zakara. Wannan sai niyya da za wani makirci da za a yi wa a Sai dai Alhaji Aliyu Bello ya ce ranar Alhamis mai zuwa za a sake yin zaɓe domin tabbatar da wanda ya lashe zaɓen gwamnan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.